sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Baba ya bakeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirin namu na dare na yau Juma'a 19 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Shirin namu na yanzu zai fi mai da hankali ne akan shirye-shiryen da hukumomi ke yi a jamhuriyar Nijar na gudanar da zaben zagaye na biyu tsakanin Bazum Muhammad na PNDS mai mulki da Muhammad Usman na RDR canji a ranar Lahadi mai zuwa. inda hukumar zaɓe ta saini ta gana da masu sa ido akan zaɓe na cikin gida da kasashen waje. bayan haka za mu leƙa birnin kwanni da jihar da magaram domin jin yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe yayin da ake shirin rufe gangamin yakin neman zaɓen Muhammad Awal kuma na tafi da rahoto na musamman akan rikici da ake ci gaba da samu a yankin 'yan awarin kasar Kamaru inda a wannan mako aka kashe wasu sarakunan gargajiya guda uku. Sa'annan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga maryan da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. yayin da dasar kankara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar texas da kudancin amurka mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su don irin yanayin ba ina da wutar lantarki a halin yanzu amma ban san zuwa lokacin da za ta daɗe ba a cewar cecil jones wata mazauniyar kati a jihar texas wata unguwa da ke da tazarar kilomita 48 daga birnin houston Jones na ɗaya daga cikin mutane miliyan hudu a jihar Texas da kuma dubban ƙarin wasu a kudancin jihohin ƙasar kamar Louisiana da Mississippi da Oklahoma da Kentucky da West Virginia da Virginia da suka rasa wutar lantarki a gidajensu a wannan makon saboda daɗewar yanayin sanyi da ba a saba gani ba a yankin. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran a kan dukan kasashen su koma ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka ƙulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfaɗo da yarjejeniyar da ƙasar ta yi watsi da ita kusan shekaru uku da suka wuce. Matakin na nuna canjin da aka samu a gwamnatin Amurka yayin da sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken ya jaddada matsayin shugaba Joe Biden kan Amurka za ta koma ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a takaice idan Iran ta kiyaye sharaɗan yarjejeniyar. Iran bata nuna alamun gamsuwa da batun ba sosai wanda Blinken ya gabatar a lokacin wata ganawa ta bidiyo a birnin Paris da ministocin harkokin wajen Birtaniya. faransa da jamus da ake kiransa e3 Kasar Venezuela ta kaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis. Ƙasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda dubu ɗari na kasar Rasha. Venezuela ta shiga cikin waɗanda aka yi wajen rigakafin na Sputnik V a kansu kafin ta sanya hannu a yarjejeniyar sayan rigakafin da Rasha a watan Disamba. Kasar da ke yankin Latin na Amurka na fatan fara yi wa sauran jama'ar kasar allurar rigakafin a watan Afrilu. Ministan lafiyar kasar Carlos Alvarado ya ce jami'an lafiya sun ƙudiri aniyar yi wa kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar rigakafin a cikin wannan shekarar. A ƙasar Myanmar, wata matashiya 'yar zanga-zanga da 'yan sanda suka harba a kai a lokacin wani gangami a ƙarshen makon da ya wuce ta rasu a yau Juma'a. Maya Swet Kine wacce ta cika shekaru ashirin a lokacin da take bangaren kula ta musamman a asibiti. A lokacin wani gangami a Naypyidaw babban birnin Myanmar aka harbe ta ranar tara ga watan Fabrairu. Ma'aikaciyar kantin sai da kayan abinci ce. Wannan ne karan farko da aka tabbatar da mutuwar wani daga cikin masu zanga-zangar da dabbansu suka tattara kan titi a fadin babban birnin Myanmar bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin kasar suka kuma tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu 'yan jam'iyyarta a ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa a yau Juma'a galiban babban birnin ya kasance shiru. Shugaban Algeria Abdulmajid Tabon ya sanar a jiya Alhamis cewa zai soke majalisar wakilan kasar wadda mambobinta ke da sama da shekara daya su kammala wa'adinsu na shekara biyar. Tabon ya ce zai sa a yi zaɓe don kafa sabuwar majalisar ta hanyar zaben da ba za a yi amfani da kuɗi ba ko na rashawa ko ba na rashawa ba. Bayan haka shugaban ya kuma ce zai yi garan bawul a gwamnatinsa cikin kwanaki biyu masu zuwa. Tabon tsohon Prime Minister ne a ƙarƙashin shugaba Abdulaziz Bouteflika da aka hambarar da gwamnatinsa. An zaɓe shi ne a daidai lokacin wata zanga-zanga ta neman kawar da jam'iyya mai mulki a ƙasar. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin. A yayin da ya rage kwanaki biyu a fafata a zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Nijar, shugabannin hukumar zaɓe ta Seni sun yi wata ganawa da wakilan kungiyoyin cikin gida da kasashen waje masu aikin sa ido akan sha'anin zaɓe. sanar da jami'an sa ido dokokin zaɓe ne ya sa aka shirya wannan ganawan yayin da aski ya kai gaban goshi a shirin fafatawa tsakanin bazon muhammad da muhammad usman a ranar lahadi kamar yadda kakakin hukumar sani na fi wada ya bayyana a wannan rahoto da sulaiman muni barma ya aiko mana ka san shi ta masa ido yana da ka'ida mutane ne suka zo da kasashen waje ba irin doka ɗaya ba ce gare mu ta tsara zaɓe wani abin da aka hana a wata ƙasa a wata ƙasa ba a hana shi ba kenan he mun gaya musu cewa mu ƙasar Nijar ga abin da muke tsara zaɓe da shi musamman shine constitution bayan ita sai doka wannan ta kundi mai kula da tsarin zaɓe shine kwado electoral shine muka galgaya musu ayoyin yadda ake tsara zaɓe a ƙasar Nijar shugaban kungiyar kadar mai aikin sa ido daga cikin gida don bashi son allah ya yaba da matakin na hukumar zaɓe domin a cewarsa da dama daga cikin jami'an sa ido daga waje ba sa ɗaukar isasshen lokaci wajen tattara bayanan da za su ba da damar tantance zahirin abubuwan da suka wakana a sassan kasa. kuma da an da jaddada musu dokoki wadda sun ka tsara kuma wadda ya kamata a bi aisa idon kowa shi san matsayin shi wadda doka ta tsara a cikin ƙasar saboda aka yi zarobi ka take doka muna ganin suna gauga ga wani bi sai do abubuwa waɗanda kaki ma hukumomin su bincika su tabbatar da wani abu sai ka ga wani abu ya sha bambam bisa ga abubuwan da sun kawadi musan mu kashi to zaben ya an kare shi wanda ya cin gaskiya ne ya ci babu wata hitina a a bisa la'akari da matsalolin da aka fuskanta a zabukan watan disamban da ya gabata jami'an sa ido daga waje sun shawarci hukumar ta seni ta ɗauki matakan gyara don inganta yanayin zaben na lahadin da ke tafe sunana ambassador aisa mai mato tagali ni ina wa wakiltan center for strategic conflict management daga abuja nigeria shi daman amfanin sa ido in ka sa ido ka gaya mutane kurakuransu in ka gaya musu kurakuransu ka ga zuwa gaba za a yi gyara abinda muka zo kwanakin ba mun gaya musu mutane sun fito kuma zaɓe an yi shi lami lafiya amma akwai kaman kaya da basu je akan lokaci ba a karfe goma sha biyu na daren wannan juma'a sha tara ga wata ne ake rufe yakin zaɓe a hukunce Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Sa'o'i kalilan kafin a rufe yakin neman zaɓen shugaban ƙasa a zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar. A taron gangamin jam'iyya mai mulki ta kira ga 'yan Nijar da kada su zaɓi ɗan takarar 'yan adawa domin a cewar su tamkar mayar da ƙasar baya ne abinda 'yan adawan suka ce karya ne kuma wani salon siyasa ne da masu mulkin suka bullo da shi gab da zuwa rumfunan zaɓe. jam'iyya mai mulki ta iso a yekuwar zaɓe a garin birnin Kwandi kenan wannan ko domin kimtsa magoya bayan jam'iyyun da ke mara ɗan takarar gungun bazum shekara ta 2021 baya. a lokacin da ya ɗauki magana tsohon minista daraktan fadar shugaban ƙasa bugu da ƙari shugaban yakin neman zaben ayarin jam'iyyun da ke mara ɗan takarar jam'iyya mai mulki a jihar tawa malam uhmudu muhammadu ya ankarar da waɗanda suka halarci taron gangamin cewa hausawa sun gace kura ba don tarin lubu fata akuya ba za ta akuya sai kuma kun gane da shekarun nan da sun ka wuce an yi lokacin da wannan murhu bai gizo ba an ka samu firayim minista da lokacin na hamma ne da president lokacin na shi da Mamu Usman babu jituwa tsakanin su tun da guda da adawa guda shana gwamnati kuma mun ga rikicin da abin na ya kawo mun ga tashin hankalin da abin na ya kawo ta hanyar kai mu wurin shirin mulki to Allah ya kiyaye ba mu fata irin wannan shani ya dawo. Sai dai a bangaren 'yan adawa Abdurrahman Saidu Kusa a jam'iyyar Model Lumana Afirka ta Hamma Amadu ya ce ko alama rashin rinjaye a majalisar dokoki ta ƙasa ba zai zai hana shugaban kasa ya yi nasa aiki ba mun tabbatar da su ko an ba su ani waɗanda ke nan suna barazana suna ta suna da rinjaye sun san rinjayen nasu na banza ne sata ce an kai gabar da yamma an ka samu wannan rinjaye da yi ne je ba da na ra'ayi na talakawa wanda sakamakon can ne gare su a rubuce ne yake amma bisa tere in ka shigo cikin kasa ka san abubuwan da ke gudana bai yi daidai da abin da an ka rubuta ta an ka bada ba ai da haka ne mun ka ce wanga zabe da zagaye da biyu tunda talakawan nan su ne za a tambaya ai ba can ba sai ni za a tambaya a ce a ɗauki tabulo ko abin da alisawa a ce wani sabu a'a magana ce tana kasa kuma su za su ba da amsa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yayin da aski ya fara kai gaban goshi magoya bayan jam'iyyu masu takara pnds tarayya da rdr canji sun dage don ganin su ta cimma ruwa inda kuma suka ce ba su da wata fargaba na lashe zaɓen jam'iyyun na pnds tarayya da rdr canji waɗanda suka tsayar da 'yan takara tare da magoya bayan su suna kokarin jin ra'ayin 'yan ƙasar ta nijar Sani Sabo na jam'iyyar PNDS tarayya ya faɗa wa wakiliyar mutamar abari cewa tazarar da ɗan takarar nasu ya yi wa abokin karawar shi shine abin da ke basu ƙwarin gwiwa mu dai mun san na daidai dan takarar takararmu ya ma abokin hamaya shi fintankau eh, mun tabbata insha Allah galaba tana gare mu tunda wannan jam'iyyu da suka goya mana baya jam'iyyu ne wanda daman akasarin su mun yi aiki tare da su kuma jam'iyyu ne masu cika amana wannan kuma zancen cece ku ce wannan mutane sai su faɗi amma insha Allah za a gani a ƙura. to ko 'yan jam'iyyar ta RDR canjiya za su tunkari wannan zaɓe zagaye na biyu Alhaji Umaru Dangote na RDR canji cewa yi ai ba su da wata fargaba a babu zancen fargaba wanda yake da goyon bayan talaka me zaben ne mu muke da goyon bayan shi kenan wasu mutane tsiraru dan sun je sun ce sun bi masu mulki talakan ya ce bai bi ba kenan ami kenan mu muke da goyon baya insha Allahu mu ne zamu ci zaben wannan ɗari bisa ɗari kuma magana da ake demokarasiya ce ake aiki nake yi talaka wanda yake zaɓe shi ake tambaya ra'ayin shi ya kake so a yi mene ne ra'ayinka ga goyon bayan ka wanne ne mahuta kake ga zata hudda ka sai an saurara tukwani a ɗauka a je inda ya kamata a je. daga nasu waje pnds tarayya ta ce su kan ko yanzu sai dai su ce san barka tunda muna da gwamnati muna da majalisar dokoki tunda da fite da fite kaɗai da gare mu 'yan majalisar dokoki da gare mu mu kaɗai ma tarayya tamanin gare mu banda sauran abakan mu wanda kin gani jamhuriya tana tare da mu wajen goma sha uku gare ta yan da goma sha uku inganci takwas a tsaya a nan ma kaɗai banda sauran tuni mun ɗora gwamnati. tuni kuma rdr canjin ta ce ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don kauce ma faɗawa cikin matsala. kun da ya shafi masu kula da matsaku tabbas mun yi shiri na kirki wanda mu za mu tunkari wannan abun ba a so ma zaɓe he ga wakilin ka ga wakilina kuma a hukumar zaɓe ta ƙasa seni muna da wakilanmu wannan shi yake ƙara ɗaga musu hankali saboda ta ko ina sun ga shirin da muka yi mun tsatsare komi mu bin ma neman ta da fitina da kowa. Tamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Niger. A gaida Tamar Abari yanzu kuma sai rahoto na musamman akan rikicin da ake ci gaba da samu a yankin 'yan awarin kamaru inda a wannan mako aka kashe wasu sarakunan gargajiya guda uku wanda muhammad awal garba ya hada mana har yanzu ana fama da tasashen hankula a bangaren yan na kasar jamhuriyar kamaru a cikin makon da muke cikin nan ma sai da yan bindiga suka halaka sarakunan gargajiya guda uku domin ganin cewar kamar suna da rawar da suke takawa tsakanin su da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sai dai masu magana suna cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi ga alhaji mutari baminda ɗaya daga cikin masu faɗa aji a garin bamindan wayannan sarakai guda uku na isuwa ta uh, uh, libya lem sarakai ne wanda za mu kira su sarakai ne wanda suke mulkan mutanensu a wajen a cikin lafiya da lumana kuma ba su gudu ba a lokacin da wannan eh, hargitsi na sashen ingilishi ya fara abin ganewa shine duk wani sarki a dokan kasa ba a turanci ana kiransu auxiliary administration wato suna aiki ne da gwamnati da take nan to hukutan suna aiki da hukuma saboda haka su yan awara sun ɗauki kowane sarki cewa tun da yana aiki da hukuma yana gaya wa hukuma ayyukan da suke wato baya goyon bayansu su kuma a wajensu duk wanda bai goyon bayansu kuma yana hurɗa da hukuma wannan mutumin suna ɗaukan shi a matsayin munafiki wato mutum wanda bai so su samu ci gaba saboda haka dole ne maganin da za su iya musu su kashe su ko kuma su wulakanta su ko kuma su bulale su to waɗannan dai eh, saraka akan an san su dai da cewa suna so yara su tafi makaranta wato sun tsaya akan yara su koma makaranta a samu ilimi to shi su kuma yan awara suna gani waɗannan ai suna tallafa wa gwamnati ne taimakon gwamnati suke gwamnati ta cin maburinta to saboda hakan nan mu mun san dai doka dai bai ba wani 'yanci ya ɗauki ran wani ɗan adam ba ko sarki ne shi ko ba sarki ba ne saboda haka abin da wayannan da suke yan awara suke aikatawa ba abu ba ne mai alheri duk da cewa sarakan ma suna hulɗa da gwamnati ko kuma ba su hulɗa da gwamnati ba abin kirki ba ne to amma gwamnati ita muke ba wa laifin cewa ba ta iya ba wa sarakan tsaro sannan kuma tana bukata sarakai su saura a ƙayyukansu kuma su mulki mutanensu kuma su ja hankalin mutanensu kada su shiga cikin daji da kuma ba sa taimaka musu da komai na waje wajen ganin cewa sun cimma burinsu na hana yaransu daukan e, bindiga ko kuma na hana yaransu kashe-kashe da sauransu to saboda haka gwamnati dole ta nemi wani dabara yadda za ta yi idan ta haƙi zaunawa a teburi sai a koma na gargajiyan da ko a ƙauye ne a gindin farantin abinci ko kuma a gindin wuta ana jin dumi ana hira ana samu ya za a wa wannan abun shi ake bukata domin gaskiya kowaye yake zaune a wannan bangare masu harshen ingilishi a fargaba yake a zaman tsoro yake don baka shina abin da za a lankwaya maka kuma a kama ka a hukunta ka kai ko ta sashin gwamnatin ko kuma ta sashin yan aware alhaji shamsu matashi ne a bangaren da ake fama da sai tashin hankulan ya mini karin haske wato yanzu abin da ake ciki a wannan sashi namu na ingilishi zub da jinin dan adam ya zama ruwan dare domin a kowane lokaci yau sai dai ka ji an je yan bindiga sun yi kaza yan bindiga sun yi kaza to wannan abin da ya faru dai na maganar wayannan sarakunan gargajiya da aka yi musu wannan kisan gilla abu ne wanda ya tada hankalin al'umma ga baki daya domin a gaskiya wayannan yara suna so a ware to kuma sun san cewa magana a ware nan suna so su ɗauke shi ne ta ƙarfin cin tuwo ƙarfi da yaji. to wannan magana dai an yi wannan aiki amma duk da haka wa'annan 'ya'yan ambar nan ba su fito sun ɗauki wato ainihin abin aka akan cewa su suka aikata wannan aika-aika ba asali masu suna zargin cewa ai mayakan gwamnati ne suka zo suka ɗauki wa'annan sarakunan gargajiya suka kashe su don yanzu wannan abin da suke ta surutai a kai kenan na ganin cewa wayannan sarakunan gargajiya gwamnati ne ta halakar da su to kaga mayan nan mutane wanda suke nan sarakunan gargajiya da sun da sun so dole ne za su suna ya zama na cewa suna nan na gwamnati domin kasancewa yanayin yadda kasa ya kasance idan yau ya zama na cewa baka baka mara wa gwamnati baya zai zama na cewa kai gaba ɗayanta ma ka zama ɗan ta'adda ne to dole su kasance da gwamnati da wato 'yan takara kansila duka baki ɗaya to wannan ya nuna cewa hakan yana daga cikin musabbabin abin da ya saka wa'annan sarakuna aka hallakar da su domin sun je sun yi wannan zaɓe a nawa ra'ayin da nake gani kenan to kuma mun san cewa ana nan a yanayi ne yanzu wanda yaran nan suna ganin gwamnati ta ƙi jiye musu an ce a zauna a yi wannan duk ba a yi to su suna ganin duk wanda yake aiki da gwamnati kamar shi yake sakawa ake yi wannan kisan kashe-kashe in shi sa ba su sassautawa daga sun ji ne kazan suna da halin da za su hallaka shi dai su hallaka sun daina zuwa ma suna kame-kame suna daukan kuɗi yanzu kamar a ce sarkin gargajiya wanda nasu nema na sarkin anna ya zama na sun kama su yi mushi wannan kisan gilla to ina ga wanda shi bako ne to muna fata dai wannan matsalan allah ya kawo mana sa kuma muna fata ya zama na cewa gwamnati ta san ta yi domin a gaskiya ko dama wani na cewa da abin ya ci gaba kowa ma ya gaji muna fata da allah ya kawo mana sassauci shekara uku zuwa hudu ana abu daya gaskiya Allah ya kawo mana sassauci sannan gwamnati ta kira yaran Najeriya zauna a yi magana a daina wannan siyasan da ake ciki. Alhaji Ruwan Sharubutu yana daga cikin 'yan kwamiti waɗanda aka naɗa su a ƙasar Kamaru musamman ma wajen wasu da zaman lafiya ba ƙarin hasken da ya mini. Eto eh abin da za mu faɗa da cewa Allah ya ba wa yayan wa'annan sarakai haƙuri saboda sun mutu a filin daga za a ce sun mutu saboda eh, problem da yake kasan kasan shashi su. To kuma wannan wanda ya wannan aikin domin an gano wanda ya wannan aikin ya sa aka zo a kashe su sadakan nan mm. shi shan mashan nan ko gwamnati ya ce za a nemo shi ko ta ina ya shiga za a kama shi za a yi masa kisa shi ma wanda kowa zai gani cewa ga yi sadaka ina su a cikin magana gwamnati kuke da magana da gwamnati sai ku yi magana da gwamnati ba sadakai ba sadakai mai yana su a ciki saboda haka ya zama da kaman eh, makiza ne hmm. muna zaune da kai makwabci na ka taso ka zo ka ɗauki wuka ka soka mini mutu ka gani ai wannan ba ba daidai ba ne su kansu sarakan ma sun yi magana suka ce abin da wayannan ne suka yi ba su kyauta ba kuma su sani cewa za a kama su za a hakunta su a gaban kowa da kowa gani eh, fata da matasa dai shine shugaba ya riga bude musu wani abin nan da aka bude saboda ba su aiki hmm. kuma an bude wani eh, abin nan na gwamnati wanda kowa ke da abin da zai iya yi ka yi ka ka takardan za a baka kuɗi ka je kai wannan abin to gwamnati an ba mutane yanzu wadan dubu biyu da wani abu wanda aka ba su kuɗi a wannan shekara ta haka za mu su je su yi abin da ka iya yin ka yi kaman kamfani ne ka kawo ga abin da zan yi ga abin da zan yi ni ma zan da biyan aiki biyu ko uku ko hudu sai a baka kuɗi ka je ka yi. Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba. Kafin mu je ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Yanzu zan yi bayani na hukunci zan ya kan matsalar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar kamar kundin Tebus Lions amma 'yan ƙasa da shekaru ashirin yanzu dai suna ci gaba da fafatawa a ƙasar Murtaniya domin neman cin kofin zakarun nahiyar Afirka. na matasa kasar kamaru ta samu nasara ne a kan kasar murtaniya mai masaukin bakin da ci ɗaya da nema haka zalika a mataki na biyu kasar ta kamaru ta sake lallasa kwaranta kasar rwanda da ci ɗaya da nema a mataki na biyu sai dai yanzu haka kasar kamaru ta samu tikitinta na zagaye na biyu kot sulemani ya yi mini tsokaci akan wannan wasan kwallon kafan da ke gudana yanzu haka a kasar ta murtaniya eh duba da ganin abin da suke yi yanzu don sun ci wasa biyu sun ci eh, mauritania eh, sun ci kuma uganda jiya eh, a tafiyan da ake yanzu sun yi kwalifaya na tafiya zagaye na biyu abin da nake gani za su kai labari kuma suna kokari in ka duba da shirye-shiryen da suka yi tun eh, wasan unifac da aka buga a kasan eh, equatorial guinea wanda suka samu suka haye su da central africa wanda suke yanzu suke nan duka tare a mauritania suna buga wannan wasan shance kamaru za ta yi kokari duba da gani eh, wasan da suke yi har yanzu takaledan da suke yi suna kokari shaidai mu ce musu alaba su sa'a Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar kamaru a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. yayin da dusar kankara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar texas da kudancin amurka mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su don irin yanayin ba Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan duka ƙasashen su koma ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka ƙulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfaɗo da yarjejeniyar da ƙasar ta yi watsi da ita kusan shekaru uku da suka wuce. Ƙasar venezuela ta ƙaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar covid-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya alhamis kasa da mako guda bayan samun rigakafin sputnik v kashi na farko guda dubu ɗari na ƙasar rasha to masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida da safe agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana da gmt yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie lazar gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren Baba ku makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku Allah ba mu alkhairin na nasa amin summa amin. Salamu alaikum.